الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله تخفي في نفسك والله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد أعوذ بالله السميع الأليم <clears throat> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dadin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka wanda ya ƙaddara mana haɗuwa cikin wannan masallaci inda muke shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan wanda yau yana da kwanaki 21 wannan shine mu na goma sha tara ko? wannan shine majalisi na goma sha tara Allah muke daɗa roƙo ya datar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa Allah ya aje ikhilasi da mutaba'a a cikin rayuwar ayyukanmu to muna cikin wannan shekara wanda hijira ke da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas ci gaba da karatunmu daga inda muka tsaya a cikin wannan sura suratul ahzab mun kwana a ƙarshen aya ta talatin da shida wanda a yau za mu tashi daga kan aya ta talatin da bakwai cikin amincewar allah allah muke roƙo ya yi mana jagora Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana dangane da abubuwan da suke gudana a cikin rayuwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma iyalansa. Da abin da ya shafi isar da saƙo da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora masa. Wannan aya da za mu karanta tana daga cikin ayoyin da suke da nauyi. a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda har Aisha take cewa idan da akwai ayar da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ɓoye a cikin alkur'ani da wannan ce zai ɓoye to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya ɓoye sako ku duba da yanda ƙura'ani yake tabinsa tun daga farkon sura ya ayyuhan nabiyu ittaƙilla ittaƙilla da haka aka soma don ka san abubuwan da za su biyo baya ba ƙanana ba ne Allah ya fara ce da shi ka ji tsoron Allah wala kafiri na wal munafiqina kada ka kuskura ka bai wa kafirai haɗin kai kai musu ɗa'a. ko munafukai sai Allah ya bashi umarni ya bi abinda duk aka yi masa wahayinsa ya dogara da Allah wannan shine da aka fara da shi a farkon surar don me don a ƙarfafa shi ya san cewa fa duk abinda aka turo masa dole zai isar farko ittaqillah ka ji tsoron Allah banda yiwa kafirai da'a banda yiwa wa munafukai da'a wa'annan abubuwa idan mutum ya rasa takawa ya ba kafirai da munafukai haɗin kai ba zai kai gaci ba duk harkarka inda aka ce akwai munafiki cikin masu baka shawara kuma kana masa kana bashi haɗin kai a shawarorinka to aikinka ba zai kyau ba haka kuma idan ka ce za ka nemi yardar kafirai za ka rinka yin abun da za su ji daɗinka to nan ma ba za ka kai gaci ba kuma kai kanka idan babu takawa a zuciyarka abubuwa da yawa za ka rika aiwatarwa na son zuciyarka shi yasa Allah ya tara masa wannan yace ka ji tsoron Allah ba a biyayya wa kafirai ba a biyayya wa munafukai ittabi ma yuha ilaika ka bi abinda muka yo maka wahayinsa kawai duk abinda Allah ya saukar maka a littafi shi zaka bi ka dogara da Allah kar ka tuna cewa ai duk danginka kafirai ne in baka ba su haɗin kai ba za ka tagayyara mm, akwai Allah ka dogara da shi kar tuna mutanen madina su ne shugabanni a madina kuma ga su yawancinsu munafukai ne dole wani lokacin a ɗan lallaba da su mm, mm, kar yi musu da'a karka ka ba su haɗin kai ka dogara da Allah wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zama shine wakilinka a komi in kuma Allah ya wakilce ka a al'amuranka to ba abin da zai same ka wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib dama abinda mutum yake tsoro har yake baiwa wa'yansu wanda ba su ba addinin Allah haɗin kai ba don kar a sa shi a matsala ko kuma kar ya rasa abun duniya to sai Allah ya ce wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya dogara da Allah ya ja'allahu makhrajan Allah zai sama masa mafuta wa yarzuquhu kuma zai arzuta shi min haisu la yahtasib ta inda baya tsammani Allah ya taimake mu to anan ana magana ne dangane da abin da ya shafi Zaidu da Zainab da kuma shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun yi bayani Zaidu ibn Haris ɗaya ne daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa wa sallama yake so sannan yana daga cikin wa'inda har ya ce ɗansa ne ma in ya mutu zai gaje shi shi ma kuma in ya mutu zai gaje shi kuma a gaban jama'ar ƙuraishawa duka a ka'aba ya wannan aiki ya yi tabanninsa sannan kuma shi ya ‘yanta shi maulaɗinsa ne shi ne mai gidansa don shi zaidu harisa khadija ce ta kyautar masa wanda hakim ibn huzam ya sayo wa khadija a matsayin bawa ita kuma da ta auri annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta bashi zaidu kyauta shi kuma ya yanta zaidu ya masa baiwa ta farko iyayen zaidu suka zo neman komawa da zaidu gida annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bai wa zaidu zaɓi shi kuma sai ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya zaɓi zama da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam madadin iyayensa babansa babbansa yayunsa ya ce su yi haƙuri su koma shi ba zai rabu da wannan mutumin ba da ya kyautata masa a lokacin ma bai zama annabi ba yana muhammad al'amin ɗinsa to shi kuma ya ji daɗi yadda wannan yaro ya zaɓe shi sai ya ɗaga hannunsa ya tafi da shi ka'aba kamar yadda muka faɗi ya bayyana wa duniyar wannan lokaci cewa zaidu ɗana ne daga yau ba maganar zaidu ibn harith a zaidu ibn muhammad in ya mutu ni zan gaje shi in ya mutu zai gaje ni gashi dama kuma ya yanta shi shi baransa ne ya yanta shi kuma duk wata tafiya da annabi zai yi sallallahu alaihi wasallam da wuya kaga ya tafi ba tare da zaidu ba lokacin da aka dawo madina zaid ibn harisa yana ɗaya daga cikin fa wa'anda suke da tarihin musulunta zaidu Allah ne ya taimake shi ka san Allah yana ce mana wai asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shai'an wa huwa sharrul lakum yanzu kana tafiya da ɗanka sai mafasa mutane suka zo suka yi suka yi shagabanku da bakar mota suka finci ku waje suka ɗauke yaronka suka gudu da shi akwai alheri kun rabu kenan akwai daɗi zaka ce yau alheri ya same ni ku zo ku mun murna to haka aka yi wa zaidu yana tafiya da uwarsa za ta je ziyarar kawunanta aka zo aka tare ta a hanya aka kwace yaron da karfi aka kwace zaidu aka tafi da shi da haka sai ya je ya zama bawa amma asalin zaidu ba wai bawa bane irin yanda bayi suke dama shi an kasa shi a kasuwa asali ko yaƙi aka a fashinsa aka yi balarabe ne daga cikin ƙabilar ƙahaɓon wato ba ne cikin larabawa sai dai shi baya cikin ƙuraishawa na makka to da aka zo kuma sai aka yi dace wajen saida shi ita khadija ta tura ainihin shi hakim ibn uzam ya je ya nemo mata bawa ingantacce wanda ya binciki mai saidawan sai ya tabbatar da lalle ya yarda da shi kuwa sannan ya dubi sifofin bawan ya dubi yanayinsa in ya amince da shi ya siyo mata ita tana da kuɗi a lokacin shikenan sai ya je da ya je gaba ɗaya inda kasuwar bayi take ya duba ba wanda ya masa sai zaidu sai ce wannan ni dai zan saye shi in ma bai wa khadija ba ni ya mun ba matsala ni sai in zauna da shi da ya kawo mata ya ce mata to gashi wannan ni kam na iya zaɓe na kenan in kin ga ya miki shi kenan in kuma bai miki ba ni zan baki kuɗin ki ni ya mun sai ta dube shi ta ce ya yi mata ita ma kaga dai a can dai zaidu za a ce sharri ya same shi ya fita daga dangi ya zama bawa sai ya faɗo wajen khadija sai kuma allah ya taimaki khadija manzon allah ya aure ta muhammad sallallahu alaihi wasallam inda zaka gane yin allah ita fa tana da shekara arba'in yana da shekara sha takwas ko ishirin kuma suka yi aure da ya aure ta sai ta ba shi kyautar zaidu shi kuma sai ya zauna da zaidu a matsayin bawansa sai ya yanta shi saboda suna jin daɗin zama tare zaidu dai ya faɗa hannun mutanen kirki dama khadija ma ya kirki ce sannan kuma gashi ya faɗa hannun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amintacce to ana cikin wannan halin sai ga iyayensa sun ji labarin inda zaidu yake suna murna suka zo aka ce ai ga a hannun wane yake wajen muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka zo suka nemi fansa ya ce a'a ga zaidu su waye iyaye na ne wannan babana wannan babbana wannan yayuna don haka sun zo to neman fansar ka ka koma gida don haka in ka ga su kake so ka bi su in kuma ka zaɓe ni ba za ka tafi ba ya ce musu ga yaronku in ya zaɓe mu to ba za mu bari ku tafi da shi ba in kuma ya zaɓe ku ku tafi da shi ko kobo bokar ku ba mu suka yi murna suka bai wa zaidu zaɓi ya ce kuma keɓe da shi ku yi masa bayanin da duk za ku yi mishi suka yi bayani suka yi bayani manzo Allah ya fito ya ce to yaya zaidu ya rungume annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zan bar wannan mutumin ba ni kam har mutuwa in ka ga na rabu da wannan mutumin to mutuwa yayi ko mutuwa nayi ku yi hakuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi sai ya kama hannunsa ya je ya yi ɗawafi da shi ya gaya wa duniyar larabawan wannan lokacin ya ce zai duɗana ne in na mutu yanda ‘ya'yana za su gaje ni haka zai gaje ni yanda in ya mutu ya iyayensa za su gaje shi haka zan gaje shi daga yau ku daina ce masa zaidu ibn haris ku ce zaidu ibn muhammad zaidu dan muhammadu wannan mutumin fa shine abin da zai faru zai faru inda za ka gane annabi sallallahu alaihi sallam, Allah ya ɗora masa nauyi kuma duk sauƙewa yake ya ga to menene abun yi lalle ne ya zama na yana tare da wannan yaro duk inda zai je ba rabuwa da zai sai kwatsam rannan sai aka ce shi annabi ne sai kwatsam rannan aka ce shi mursali ne ya gaya wa duniya ya yi tallar musulunci sai ya zama na mutane uku a nau'in mutane uku su suka fara karɓar musulunci a mata da ya dawo khadija ita ta fara kalmar shahada duk duniya a matasa ali ibn abi talib shi ya fara shiga musulunci duk duniya a dattawa abubakar siddiq shi ya fara shiga musulunci duk duniya a mauloli zaid ibn harisa shi ya fara shiga musulunci duk duniya zaid yana da tarihi ko bai da tarihinsa yana nan mai kyau kuma duk duniyar musulunci babu ɗaya daga cikin sahabbai wanda aka kira sunansa ake karanta shi a yi sallah a karanta shi kuma a samu lada sai sunan zaidu kawai shi kaɗai ne a cikin ƙura'ani babu wani sahabi da ya samu shiga ƙura'ani ƙarara sai dai a yi ishara a ce abokin ka, amma ba za a faɗi sunan ba hatta abubakar sai dai aka ce iz qala li sahibihi sanda ce wa abokinsa abubakar kenan huma fil ghari sanda suke cikin kogo su biyu kaga abubakar ake nufi amma ba a ce iz qala li abubakar ba amma zaidu fa ga abin da Allah ya ce wa iz taqulu ladhi an'ama أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها kun gani falamma qada zaidun minha zaid zaidu zaka karanta kawai da niyyar karatun qur'ani ka samu alhasana guda 30 kaga ga zayi dinnan nan zaka samu ladan ka goma chip ya goma dalun goma nawa zaka samu in ka kira sunan zaidu talatin ba wani wanda ya samu wannan martaba sai zaidu kuma da can ka duba yadda ake ganin kamar ya shiga masifar duniya yanzu gashi har a ƙura'ani babu wani wanda aka sashi a ƙura'ani a cikin sahabbai sai shi hatta zainab din gata nan dai yar ammiyar manzon Allah ce amma ita din sai dai a rika cewa matarsa wace ce gata gata ana ta dai ishara kawai amma ba ce zainab ba ko to amma shi aka ce zaidu kaga ikon Allah ke baiwa da Allah ya yi wa zaidu kenan na farko Allah ya ni'imta shi manzon Allah ya ni'imta shi Allah ya kira shi a Qur'ani shine farkon wanda ya karbi musulunci tun yana dumin sa daga cikin mauloli Zaid ibn Harisa kuma duk inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba tura wata sariya in dai Zaid na ciki bai taba zama mabiyi ba sai dai a bi shi zai ce to komandan ku Zaidu in dai akwai zaidu a cikin runduna kuma manzon Allah baya cikin runduna turawa zai to zaidu zai nada zaidu zai nada zaidu yana da matsayi akwai lokacin da shi zaidu din yake cewa kuntu fil masjid na kasance a masallaci wannan masjidun nabawi na madina fa'atani abbas wa ali ibn abi talib sai wa'yansu muhimman mutane guda biyu manya-manya a gun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka zo mi na farko dai abbas kowa ya sani abbas babban manzon allah ne abbas dan abdulmutallib ne annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dan abdullahi dan abdulmutallib ne kaga kenan babbansa ne da shi da babansa babansu daya wannan karamin mutum ne a gunshi yana iya akwai shamaki tsakaninsa da manzon Allah in yana son abu ba zuwa kawai zai yi ba to wannan kuma aliyu ne shi kuma ɗan abu ɗalib ne abu ɗalib shi kansa kuma babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi aliyu din da babansa da baban manzon Allah abdullahi duka ƴaƴan abdul mutallib ne kaga ɗan sa ne yana da shamaki in zai je gun manzon Allah neman wani abu amma sai suka ga zaidu sai suka ce wa zaidu suka same shi a masallaci sai suka keɓe da shi ƙala suka ce ya usam suka samu abun nan kai usama ɗan zaidu ɗin inda za ka gane kenan usama ɗan zaidu ɗin don shi kansa ya samu martaba saboda zaidu don zaidun ya aihu yana da ɗa usama har ana cewa usama ɗin hibbibnu hibbin ɗan wanda manzon Allah yake so wanda ake so ɗan wanda ake so to sai suka samu shi usama ɗan zaidu kenan sai suke cewa don allah ka yi mana iso mana wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam ista'azana lana ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka je ka yi mana iso da manzon allah mana ka ce muna son mu zo wajen shi ka ce abbas ne da aliyu baffansa ne da ɗan baffansa muna so mu sadu da shi mu gan shi saboda me shi kansa usama ya samu matsayi dalilin babansa zaidu don yana nan kamar jika kenan yanzu go na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don kuma ana kirga su cikin iyalan manzon allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin to shine sai suke tambayar annabi da suka shigo amma shi kafin su shigo sai da annabi ya tambaye shi wannan ma'aiki wanda aka suka turo kala ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa akbartuhu faƙuntu aliyan wa al'aliyu wa abbas sai na ce masa aliyu ne da abbas ya yastazinan suna nan suna neman izinin shigowa qala sallallahu alaihi wasallam atadari ma huma. usama ko ka san me buƙatar su ƙultula rasu ya Na ce ban sani ba ya ma'aikin Allah ban san me ya kawo su ba sai ce lakin ni adari ce to ni na sani ni na san abin da ya kawo su E, je ka ce su zo kala fa'azina lahuma sai ya su shigo faƙala da suka shigo suka ce ya rasulallahi ji'ina litukubira na ayyu ahalika ahabbu ilaika abinda ya kawo mu mun zo mu maka tambayar da mu ya kamata mu ma ita a cikin jama'ar gidanka wa kafi so a cikin jama'ar gidanka wa kafi so shi sahabi duk tambayar da yi akwai abin da yasa zai yi ta don in suka gane ga wanda annabi yake so su ma su so shi sun san dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai son wanda Allah bai so eh kan su zo su yi wa wani hawan kawara suka ce waye a cikin mutanen gidanka kafi so ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mm, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahabbu ahli ilayya fatimatu bintu muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin iyalai na kaf wanda na fi so fatimatu yar muhammadu sallallahu alaihi wasallam kala suka ce ya rasulullahi ma nas'aluka an fatima fatimatu kam mun sani ba haka muke nufi ba fatimatu kam ai wannan mun san ba wanda kake so kamar ta a mutanen gidanka dai wa ka fi so fatimatu ba ita muke tambaya ba kala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa usama ibn zaid ibn haritha yace to ba kamar usama dan zaidu kuma an so shi ne don zaidu kaga yana da wasu jikokin amma bai ambaci jikokin ba sai yace usama dan zaidu dan harisa kaga yanzu ba maganar dan muhammadu an soke wannan duka yana daga cikin wato wani bambanci da ainihin zaidu yake da shi da shi da ɗansa abin nan usama a wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka zaidu yana da matsayi wajen ma'aiki muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da aka yi haka dama ya yi wani auren da sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam don ya ƙara ainihin inganta abun sai ya ɗauke ne ma masa 'yar wato me ake ce masa da hausa anniyarsa ‘ya'yan babbanni amma shi ɗan namiji zainab kuma ‘yan mace uwar zainab da baban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babansu ɗaya an gane ko yan wato dan namiji da ɗan mace suke eh to kaga wannan ai ya nema masa yar gida ko bakureshiya bahashimiya wacce take ji da kanta don a makka in aka ce wance bakureshiya ce tana cikin haular banu hashim to fa neman ta sai wani da wani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema wa zaitu. ba ne ne shi kuma balarabe in waje ne ba ma a makkan yake ba ma kuma asalin ma bauta ta kawo shi ka san wannan aiki ba za su ji daɗinsa ba su iyayen ba za su so ba ita ma ba za ta so ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema wa zaidu suka so su ƙi ta ce yanzu ni a matsayi na ƙureshiya ba hashimiya gashi kuma a ce kuma in ɗauri ba maule wanda shi kwata-kwata ma bawa ne da zauwa ya yi ai abin ba zai min daɗi a gari ba baban ma ya ƙi uwar ma ta ƙi shi ya sa ayar da ta sauka jiya ko wanda allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana ayar da muka karanta jiya Ba ka ما كان wala ولا iza إذا wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri min amri lai ko hmm. to Allah da manzonsa su zaɓi abu su yanke hukunci babu wani mumini namiji ko mumina mace da za ta ce kuma tana da nata zaɓin ƙarshe sai suka bi umarnin Allah suka bi umarnin manzon Allah aka yi auren a haka suka ce tun da aya ce ta zo mun yarda zainab ta ce ta yarda babanta ya yarda uwar ta yarda aka ɗaura wa zaidu aure da zainab to yanzu zainab da zaidu sun zauna kusan shekara ko sama da shekara da 'yan kwanaki ko kuma ƙasa da shekara da 'yan kwanaki haka masu tarihi suka nuna amma duk da haka zaidu ba wai yana jin daɗin zama da zainab ba don ita ba kufu'insa ba ce shi ma kuma ba kufu'inta ba ne haka aka yi ta fama kullum zauwa yake yana kawo kuka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi fa tsaman nan da zainab fa baya jin daɗin sa da ya kamata in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda zai saki Zainab yace mm rike ta dai ka ji tsoron Allah kuma kafin nan ma Allah ya gaya masa Zaidu in ya gama ainihin auren Zainab ya sake ta ta gama yadda mun daura ma aure da ita ya san da wannan amma duk da haka yana jin nauyin ayar ku dubi tarihin yadda suke da zaidu fa farko shi ya yanta shi maulaɗinsa ne sannan kuma ya maida shi ɗansa har ma ya ce zai gaje shi zai gaje shi kuma shi ya nemo mar ita shi ya biya sadaki shi ya kashe kuɗi shi ya komi to yau kuma a ce kuma ba komi ai dama Allah ya ce in ka gama zan aure ta kai wannan aya ta masa nauyi Aisha ta ce wallahi a Ƙura'ani duka ba ayar da take da nauyi gun manzon Allah kamar wannan inda annabi mai ɓoye gaskiya ne da ya ɓoye ayan nan inda annabi yana yi wa Allah tawaye sallallahu alaihi wasallam a nan da ya yi tawaye to amma ina shine Allah ya ce Wa ta وإذ تقول للذي أنعمت وإذ تقول للذي أنعم الله an وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لي لكي لا يكون على المؤمنين هرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da si wa izi ta ƙulu alaihi wa an'amta alaihi. amsik alaika zaujaka wattaqilla ka tuna fa lokacin da zaidu zai zo ya ce maka kani kan fa zainab bana jin dadin zama da ita iz taqulu lillazi an'ama Allahu alaihi sanda kake gaya wa wannan da Allah yayi wa ni'ima ka fa Allah ne ya masa ni'ima da me da shigowa hannunka da karɓar musulunci da yin imani da manzancinka karaman ni'ima ce domin duk wata ni'ima babu kamar ni'imar musulunci Allah da kansa yace yayi wa zaidu ni'ima ka san zaidu bai da ranar da zai yi ridda kuma Allah ya riga ya sa shi a Qur'ani kuma ya tabbatar da cewa shi kan fa Allah ya mar ni'ima domin ni'ima ta musulunci yake nufi da kuma ni'imar bin manzon Allah sau da kafa bai taba sabawa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam zaidu ibn harifa shi yasa Allah yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati ni'mati ka gani ko al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan da Allah yayi wa masa baiwa ni'ima da musulunci wa an'amta alayhi kai kuma kai ma ka masa ni'ima ka yanta shi sannan na biyu ka masa ni'ima kai tabanninsa kai masa nima kace ya zama ɗanka zai gaje ka zaka gaje shi an amallahu alaihi wa an amta alaihi Allah ya masa baiwa kai ma ka masa baiwa yana tare da kai ka tuna sanda in ya zo ya kawo ma kuka fa wannan Allah yana marka shedi ina sane da abun da kake fa kar ka kuskura ka boye sako fa kana ce da shi amsik alaika zaujaka wattaqilla wai ka rike matarka ka ji tsoron Allah to watuku fi fi nafsika so kake ka ɓoye wani abu a ranka mallahu mubdihi wanda Allah zai bayyana Allah ya riga zai bayyana abu kuma kana ɓoye shi kana ce masa wai amsik alaika zaujaka wattaqilla kuma ka san zaman nan ba yiwuwa zai yi ba ka san zai sake ta kuma an aura ma ita ka sani sannan kana ce masa wai amsik alaika zaujaka wattaqilla tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi boye Allah zai bayyana zaka yi to in Allah zai gaya wa annabi haka kai akaramaka Allahu kake bin son zuciya ka gaya wa mutane gaskiya abun da ma bai shafe ka ba sai ka ki wai don rasa matsayi rasa abun duniya karka kore ka daga dan taro taro da ake yi da kai a fada da shauransu shi yasa kake boye gaskiya A Allahu eh to ai tukfi fi nafsika mallahu lahu mubdihi gaskiya zaka ɓoye wanda Allah zai fallasa ranar tashin alkiyama za a tsaida ka gaban jama'a kuma ka shiga cikin layin la'anannu tsinannu Allah subhanahu wataala yace الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون lalle masu ɓoye gaskiyar da ta so cikin littafin Allah Allah na tsine musu albarka duk mutanen kirki masu tsinewa sai sun tsine musu albarka bayan Allah ya bayyana gaskiya kai kuma ka zo kana lullube ta kana ainihin ɓoɓɓoye ta to ba wanda ba zai tashi da wannan la'antar ba illa man taba sai wanda ya tuba illa allazina tabu sai wa'anda suka tuba wa aslahu suka dawo suka gyara barnar da suka yi da wa bayyanu suka tara jama'ar da da suka batar su ce kai abu kaza da kaza da kaza da muka ce muku addini ne fa ba haka bane abu kaza da kaza da muka ce ba haka bane haka yake yauwa don haka kuskure muka yi kuma na gaya muku don haka kar mu je lahira ku ce ni na dora ku ya tara su tukunna kamar yadda ya tara su ya badda su ya tara su kuma ya fito da su illal ladina tabu wa aslahu sai sun tuba sun gyara aiki sun dawo aikinsu ya dace da ƙur'ani aikinsu ya dace da sunna sai sun samu ikilasi da mutaba'a sannan kuma su zo su bayyana wa mutane kamar yadda da suke bayyana musu bidiya su dawo su bayyana sunna kamar yadda da suke dora su akan shirka su dawo su dora su akan tauhidi bayan aslahu wa bayyanu to fa ulaika atubu alaihi waɗannan su ne Allah zai karɓi tubansu Allah ubangije taimake mu to kaji annabin Allah fa aka ce kana ɓoye abin da Allah zai bayyana shi ya sa tun farkon aya aka ce ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wala tuɗi tudi'il na wal munafiqina a can gaba kaɗan aka ce ka bi duk abin da muka yi ma wahayinsa kaga an yi masa shimfiɗa tun ma kafin a zo a bada labari eh ittabi ma yuha ka bi abin da duk muka yi ma wahayinsa sannan ka dogara da Allah to don haka wannan wata ainihin wato hannunka mai sanda ne da ake yi wa masu karantar da jama'a ƙur'ani masu nusar da jama'a cikin musulunci masu gargaɗi malamai masu wa'azi lalle ne duk gaskiyar da ta zo a gabanka ka faɗe ta ko da ya shafi ka ko da ya shafi babanka ko ya shafi sarkinka ko ya shafi malaminka ko ya shafi waye a cikin ƴan uwa dole ka faɗa ba dama ka ɓoye Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce a watakshan nas mutane kake tsoro wai kar a ce wane ya auri matar ɗansa wane shi ya yi wakilci kuma gashi yanzu kuma ya aure ta shi kake tsoro ko surutun jama'a kake tsoro watakshan nas to wallahu a haku an takshahu Allah shi ya fi kamata ka ji tsoronsa ba mutane ba don haka ina mai tabbatar maka falon makara zai dummin ha waɗaran zawajin haka ha zaidu na gama aiki da ita wato ya sake ta kawai mun aurar ma ita don ma karka tsaya wata wata aure mun gama daga nan ba sadakin da zaka sake bayarwa karka kira kowa shaida ba wani wali da zai zo ya ce ya baka ita mu ne muka yi ta muka halicce ta mun haɗa auren tun daga nan mala'iku su ne suka yi shaida a gindin al'arshi ko kuma birbishin al'arshi aka ɗaura auren don haka mun gama auren in dai zaidu ya sake ta ta gama yadda ka tare da ita kawai karamin aiki ne <laughs> jiya muka ce ba ko yaronka ne ya zo daga nijar sai ya fada hannunka ka zama mai gidan shi kasan dai karewa daga nijar ma ya zo mm. akwai tazara tsakanin ku ko eh, kai kana nan kasar shi yana waccan kasar sai ya zo sai allah ya taimake shi ya taimake ka sai kuka haɗa kai kuna kasuwanci yaronka ne sai ya nemi aure da ya nemi aure sai ya zama na kai ya tura kai ka je ka nema masa kai komi ka biya mara sadaki kai komi aka yi aure da ya sake ta kuma sai ka auro haramun ne ba haramun ba ne amma ba nauyi a gunka shi kansa ma zai ji daɗinka sannan sauran jama'a da suke ciki za su ce kai alhaji akwai dottijo wallahi matar wani nan ya aure ta malam ba za su ke ina eh? to ka duba dai kaga dai wannan alakar bata kai waccan ba to amma Allah ya ce falan ma qaba zaidun ha, lokacin da zaidu ya gama aurenta ya sake ta ka ha mun aura ma ita mun aura ma ita ba wai ka aure ta ba fa to me yasa Allah ya haka kaga da farko an yi tabanni yace ba kyau in har annabi zai yi abu Allah ce ba kyau ya bari to kai aka maka Allah don ka dade kana gaya mana bid'a yau kuma ka ga hadisi ka bari mana kai ma ka ce mu bari sai ka ce a tunda an riga an dade ana faɗa ba za a fasa ba Allah saka da alheri eh annabi ne yayi tabanni aka ce a an soke shi sai ya karanta wa mutane ya ce an soke yanzu zaidu a koma a ce masa zaidu ibn harisa Ya ce zai gaje ni zan gaje shi Allah ya ce a ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah dangi su suka dace da su gaji dangi a cikin littafin Allah zai duba ya cikin danginka na jini don haka ba zai gaje ka ba ba za ka gaje shi ba sai dai maulantaka da take tsakaninku kai kuma dama ba a gadon kama ba ka gado kai annabin Allah ne tofa ya zo kuma ya bayyana wa mutane kai gado da nace zan gaji zai zaidu Allah ya hana ba daidai yi ba bai dace da dokar Allah ba gado na da nace zai yi Allah ya hana bai dace da dokar Allah ba ya bayyana wa mutane ɗa da na ce kuma yau Allah ya hana ud'uhum li'aba'ihim Allah ya ce a kira kowa da sunan babansa don haka Zaid ibn Haris maimakon Zaid ibn Muhammad da Annabi Muhammad ya ainihin aiki ne annabci aiki ne manzanci dole ka faɗi to wayannan fa sune aka ce li kai la yakuna alal mu'minina harajun Allah ya yanke hukuncin nan daga sama ne don kar na ƙasa su samu matsala domin da yawa sun yi tabannin ‘ya'ya to yanzu irin wannan tabannin in aka ga daga annabi sallallahu alaihi wasallam aka faro kowa shikenan sai ya saki jiki tunda ga manzon Allah ma ya yi, kuma an hana shi ya bari sannan kuma ya ma auri ɗan zaidu ɗin don ma a ce akwai alaƙar 'ya'yantaka, don kaga mutum ba zai auri matar ɗansa ba don Allah ya yanke wannan alaƙar a tabbatar da cewa ɗan wani ba ɗanka ba bane auri matar ma mun aurar ma ita ma kai ba wai aure ta ba mun haɗa ku aure don a kashe wancan ta tabannin hakan kuma aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dole ya karanta wa mutane aisha ta ce ka, manzo Allah ya ji nauyin ayan nan yace duk duk qur'ani ba ayar da take masa nauyi kamar wannan amma hakan ya hakura ya sauke wannan nauyi da yake kansa wa takshan nasa wallahu ahaqqu an taksha falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim don kada ya zawo ya zama damuwa cikin matan wa'annan mutane da suka yi tabannin wa'ansu 'ya'ya ko da wani ya ga yana son wata matar da wanda da yace ce ɗansa ne a lokacin jahiliya alhali ba ɗansa na tsitso ba ne in yana so ya aure ta kawai shi yasa muka haɗa ka aure da zainab don a rushe wannan al'ada al'ada ce domin su da a wancan zamanin in dai har mutum ka taɓa yin tabanninsa yanda ba za ka auri ‘yar matar ɗanka ba to haka ba za ka auri matarsa ba sai Allah ya soke wannan tabanni a idza qadaw minhunna wataran matukar wa'ancan ƴaƴan tabannin sun saki matan kai uban tabanni kana iya auren matar ba haramun bane wa kana amrullahi maf'ula to ai al'amarin Allah abun aikatawa ne ya zaka ce ba za ka iya ba Allah ne ya yace ai ai amrullahi umurni ne na Allah maf'ulan shi kuma abun aikatawa ne umurnin Allah an taɓa ki duk abin da Allah ya umurni ya zama wajibi don haka a wajen manzon Allah wajibi ne dolensa ne kawai ya karbi auren Zainab in kuma bai yi ba to bai isar da sakon Allah ba wa in la taf'al fama balagta risalatahu in har baka bi ba to baka isar da sakon Allah ba shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mai isar da sako ne don haka wannan shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce to zaidu faran nan fa abun ya kai tura ta kai bango har ya sake ta ya saki zainab to yanzu ya za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi zaidu yaya zainab ta gama idda ya ce e ya ce to zan aike ka wajenta shi ma ya aika ka ji ba aikin sahabai da annabi don shi yana sonsa, shi ne kudda kudda shi ya ce barin aike ka gunta ka gaya mata Allah ya haɗa mu aure ya yi farin ciki ya yi murna shi da kansa ya tashi ya tafi ya je ya sallama da ya same ta tana ainihin gurasa tana ainihin kwaba fulawar yin gurasa sai ya juya baya ba zai kalle ta ba don girmamawa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ta amsa ya ce arsalani muhammad nabiyullah rasulullah habibullah ilaiki manzon Allah annabin Allah mursali masoyi abun Allah ya turo ni wurinki yana maganar aurenki sai ta ce ni ya ce e ya ce to bari in je gun Allah in ci ke ta wanke jiki kawai ta faɗi kai su juda. ta yi nafila tukunna tana cikin nafila aka kawo mata saƙon gama ayar ba wai zai aure ki ba zawajina ka ha Eh Allah ya ɗaura muku aure ne tun daga can gurin al'arshi. Don haka matarsa ce ke yanzu kin zama uwar muminai. Ta samu filin sallanta ta yi sallah tukunna don gode wa Allah. Ka ji aikin mutanen nafa Yanzu kai in ka saki mace sai na zo na ganta na ce matan nan da ka saki fa ta yi mini don Allah ka je ka tambayo min mana malam <laughs> eh baka ana ni zuwa makaranta muku malam Musa yanda muke nan yanzu ba za ka je ka nemo min ita ba to ka fi so ta tafiya ta yi ta yawon banza na fi so ma aure ta ka ba kai ba to ka ji ko to shi zaidu shi ya je ya kai cappa ya je ya nemo auren ka san wannan aiki sai inda Allah ya zaba su can an zabe su ne don musulunci ya samu foundation yanda Allah ya darje ya zabi annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya darje ya zabi wa'annan sahabbai mazan su da matan su zababbu ne domin Zainab din nan ita ma tana da tarihin da annabi ya ce a mata na fa ba mai hannu dogo irin zainabu eh suka yi ta ya za su yi su gwada su gane ya ce cikin mata na wanda ta fi dogon hannun nan babu kamata sai suka rika duba. wata rana suka tsaya suna gwada hannaye suka ga na zai na zainab ne ya fi tsawo ko nasu ba su gane ba ashe wai sadaka take tana da kyauta tana da sadaka duk ba mai sadakanta ita in dai abu ya zo hannu sadaka kawai sadaka kyauta taimako sadaka kyauta taimako kuma ita tana daga cikin abin da take alfahari da shi in an zauna mata ana irin taɗin kishin na ci abu ai na fi ku wajen manzo Allah wannan mata ce wa ne ke ai na fi ki wajen manzo Allah wannan ce wa ne ke ba kamar ma ukun nan ka san su ne manya da Aisha da Hafsa biyun nan kasan suna ji da kansu wajen manzon Allah suna da iyaye ingarmu ga su kuma ana ji da su a wajen manzon Allah to ita kuma Zainab ta ce a dukkan ku na fi ku ina ce ku iyayenku ne suka zama waliyai eh, su suka bada ku sai da aka ba ku sadaki eh. ce to ni bari ni Allah ne ya ɗaura mun aure ba wani ɗan adam da ya zo shaida ba wanda zai wali Allah ne wali na kuma shi ne maɗaurin aure na me za ki ce aisha ta ce ah shi ne ni fa da munafukai suka sa ni a gaba fa manzon Allah kansa bai wanke ni ba ya kasa iyaye kowa an kasa Allah ne ya turo wanke ni Ya ce ni ne ahalul baiti a ƙaibu na wa ƙaiba ta karanta ayoyi ta ce to sai me hafsa ta ce shi ne kawai ya ce to ni da maman zan Allah ya taba cewa ya sake ni Allah ya zo ya ce kul mai data innaha sawwama qawwama me sallah ce mai ladabi ce mai kaza ce kuma matarka ce a aljanna me za ku ce Allah ce dole aka maida ne. wallahi ko wace tana da matsayi eh to mu ba da haka muke alfahari ba ai ko mu da haka mata mu suke alfahari to me Allah ya ce ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الله يتي ما كان على النبي بي كماتا أكان النبي min harajin a ce yana da damuwa fi ma faradallahu lahu cikin abin Allah ya farlanta masa Allah ya farlanta wa annabi abu kuma har yazo wai yana damun kansa wai yana jin matsalar zartar da aikin bai kamata ba a matsayinka na annabi har Allah ya farlanta ma abu ka zo kana nan nokewa kana jin damuwa a zuciyarka wannan ai sunnatan lahi <coughs> wannan hanya ce ta Allah sunna ce daga Allah fil ladzina khalau haka yayi ga duk waɗanda suka shuɗe min kablika kafin kai duk annabawa an jarrabe su da irin abunda aka jarrabe ka kai kowa kuma da irin nasa nau'in jarrabawan kuma sun isar da sako sun haye kuma kai ne min babu aula kai ka fi dacewa da ka isar da kowane irin sako don kai ne cikamakin annabawan duka wa kana amrullahi qadaran kar ma ka tsaya wata wata al'amarin Allah abu ne da aka kaddaro shi maqaduran abun kaddarawa tun fil azal matar matarka ce eh don haka babu wata matsala kar ka damu Allah madaukakin sarki ya datar da mu na'am wane ne to da yace sunnatullahi lahi fil kalaumin kalau min qablu suwaye ne alladina kalau min qablu alladina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah hmm. wa kafa billahi hasiba hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wannan wata sunna ce ta wa'yanda suka riga suka wuce, Su waye ne allazina yuballiguna risalatillahi waɗanda suke isar da saƙon Allah su ne manzanni duk abin muka ɗora musu sai sun isar to kai ma kuma manzonmu ne kuma kai ne ma shugaba a manzannin don haka kai ma duk abin muka ce kai fa dole ka yi sunna ce ta allazina kalau min qablu allazina yuballiguna risalatillahi wa yakhshawnahu suke tsoron Allah kawai a cikin harkar su wala ka shauna adan illallah. ba su tsoron kowa wajen isar da sakon Allah sai Allah kawai shi kadai wa kafa billahi hasiban ai Allah ya isa ya zama shine mai lissafin aikinka ina ruwanka da lissafe lissafin yanzu shi ku duba fa ne kazansa ne kaza yanzu kuma a ce za a yi kaza akwai wani wanda zai iya wannan gididdigar har ya fi Allah Allah bai san hakan ba to Allah ya isa ya zama shine mai lissafa rayuwar ɗan adam kuma mai zaɓa masa abin da yafi don haka duk wani hisabi da zaka ji ana yi wa bidi'a ana gyara ta aikin banza ne ba dai Allah ya hana ba duk yanda zaka gyara shirka ba za ta gyaru ba don Allah ya bata ta duk yanda zaka gyara bid'a ba za ta gyaru ba manzon Allah ya rushe ta duk yanda zaka gyara al'ada Allah ya canja ta da shari'a don haka Allah shine kafa ya isa ya zamanto mai hisabi fiye da kowa babu wani babba a cikinku da zai zama mai hisabi aikin banza aikin wofi sai a ta haɗa ƙungiyoyi fulaku a ƙungiyoyin yoruba ƙungiyoyin hausawa ƙungiyoyin mazauna najeriya 'yan nijar ƙungiyoyin waye-waye wai sai a rinka zartar da doka ai in kaza za a yi kaza za a yi yawanci dokoki ya katar da sun saba wa ƙura'ani hmm. eh? ba hana ku ku haɗa kai ba amma abinda duk za ku zartar ya dace da na Allah wasu ya su rika gyara al'adunsu idan fulani suka yi ƙungiyarsu su gyara al'ada fulani za a yi ta yi al'ada fulani tun da ni ba ni ne gara in matsa ta gefen go don karkace na gaya wa hausawa wa kabilanci nake Allah saka da alheri yanzu wa'anda suke dangon fulakun nan dokokin na Allah ne mm-hmm. ka dubi malaman ciki da alƙalan ka gani shehunai ne eh? sun san addini to amma alfahari ake abun sama da yadda ake alfahari da ayoyin ƙur'ani fulaku ya hana fulaku ya kama ka ka saba wa fulaku amma kuke saba wa Allah ba wanda aka kama na saba wa hula ku ku kama ni ku tube ni a kasuwa ku mun bulala Allah zai kama ku kuma hmm? fi sabilillahi wannan wannan ku duba ku gani fa wai kirikiri za a ce wai ai ka taka dokar fulaku ne shi yasa aka kama ka don haka mu masu kiwon fulaku ne ba za mu bar wani yaro ya lalata mana al'ada ba dole mu masa foro to yanzu wanda ya lalata addini matasa kuna kallon su suna cin abinci a kasuwa da azumi ba ku taɓa yi musu hukunci ba suna shiga gidajen burkutu suna shan giya ba ku taɓa yi musu faɗa ba suna yawo da 'yan matanku da matanku suna bi jeji jeji da su suna kwana da kwanaki ba a gansu a gida ba ba ku taɓa yi musu faɗa ba eh duk inda aka tare hanya a ce 'ya'yanmu ne abun haushi ba ku taɓa tara su kun yi musu dangol fulaku akan wannan lalacewa ba sai shirme wai waye don me baka yi aski ba ka ji wai don me bai yi aski ba akwai inda Allah ya ce in an samu mutum da hula da suma a buge shi don Allah ina ne manzon Allah gashinsa har kunne har ka faɗa laifi ne kam ai ka fara bata manzon Allah kenan kwalkwal kobo ma na mutazilawa ne kwandol kwandol kai kamar ƙwarya wai ne kullum Allah wannan kawai ɗabi'anmu mu ne da yake gashin mu shi baya kwanciya dole ka aske shi don ka ji dama dama shi yasa muka samu sauki saboda mu in mun kyale shi sai jujju ya kukulle kukulle sai mutum ya zama kamar sabon kamu to shi yasa gara a dan aske gara aske din amma ba wai don sunna bace kar ka dauka kwalkwal din sunna ce ba wata sunna bace kawai don dai al'ada ne yanayin gashin ka haka Allah yi ka to Allah ba zai sa maka matsala ba Allah ma ja'ala alaikum fid dini min harajin Allah bai sanya muku matsala ba amma idan mutum ya ga zai iya gyara gashinsa ya wanke shi ya gyara shi ya tada shi ya kyau ai ba inda Allah ya haramta babu haramcin da har za ku zo ku kama mutum a kasuwa kumar bulala a ina ne to aka yi wannan <laughs> Allah ya sauke haka kuma fa duk kabilun nan da ka sani suna da nasu dokoki al'adan su kawai suke kiwo maimakon musulunci wannan abu ya wuce tun lokacin jahiliya eh shu'uban wa qaba'ila litarahu aka ce inna akramakum indallahi atqakum da aka yi ku jama'a jama'a don ku gane kabila ku kawai ba wai don ku yi fada akan ta'assubanci ba ku yi fada akan kabila ba laysa minna man qatala alal asabiyya baya ma tare da mu wanda kaje yana fada akan kabilanci kam ba kabilanci addinin musulunci kuma aka ce kai shugaban jama'a ne abinda ake so ka nuna musu tauhidi ka nuna musu karyatakar Allah ka nuna musu ainihin manzanci na manzon Allah ka dora su akan sunna ba wai ka dora su akan shiririta ba kawai al'ada an rushe ta tun lokacin da da can kafin zuwan manzon Allah ake al'ada yanzu ba maganar al'ada yanzu islamiyya ce take aiki mu daina wa'annan shiririta duka mu dawo mu bi Allah dottawa ku gane menene dottijo a musulunci an ce a shaiku masanin addini ne shine dottijo amma kutun kun bauna haka baki kirin bai san komi ba eh? ba tauhidi ba sunna ba komi wai kuma shine shugaba shine zai yanke hukunci a zo a yi ta azabtar da mutane akan dokar da ba ta Allah ba don Allah ba yi zalunci ba eh to za mu tsaya nan insha Allah sai gaban Allah ya kaddara kuma sai mu dora akwai tambaya to bismillah lokacin ai na wuce ya kamata mu bar su kawai tun da lokacin ya cika gobe Allah ya sa amsa su don su shiga ciki Allah ya taimake mu sai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana bata bata ne ya taimake mu da nisan tatta Allah ya daidaita tafiyar mu akan wannan addini namu na musulunci Allah ya sa son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi son kowa a cikin zukatanmu Allah ya sa son koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi son koyi da kowa a cikin wannan addini namu a cikin wannan tafiya tamu a cikin wannan rayuwa tamu Allah ya sa riko da littafin Allah ya ɗamfara a zukatanmu fiye da yadda komi zai ɗamfara a cikin zukatanmu Allah ya sa son addinin mu fi son al'adunmu Allah ya sa son addinin mu fi son al'adunmu Allah ya sa sunna ta zauna a cikin zukatanmu mu watsar da dukkan wata bidiya Allah ya sa tauhidi ya zauna a zukatanmu mu watsar da dukkan wata shirka Allah ya sa shari'a ta addinin musulunci ta yalwata a cikin zukatanmu fiye da dukkan wata al'ada a mu basmala da fatiya bismillah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله مدaukakin sarki muna roƙon ka gafarta mana ka gafarta mu wannan malami namu yake karantar da mu sunna Allah muna roƙon ka ƙara mishi lafiya da imani da kuma juriya akan abin da yake kira mu da shi ya ubangiji ƙara fahimtar da shi gaskiya Allah madaukakin sarki muna roƙon ka ka sa iyalansa su gaje shi su gaji wannan aiki da yake ka sa su gaji suna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbana na fid duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa gina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillah rabbil alamin Thank you.